الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 da dukkan jinjina da kirari sun tabbata ga Allah muna gode masa muna ƙara neman taimakon Allah da gudunmawarsa da agajinsa wanda Allah ya taimake shi ya tsare shi shine cikakken tsararre shine cikakken taimakekke Allah ka taimake mu wanda ya ɓace ko ya kauce ko ya waskace ko ya fantsare wa Allah shine cikakken ɓatacce Allah ka tsare mu daga ɓata. Ƙaraminsa ko babbansa, wanda muka sani da wanda ba mu sani ba ya ku ƴan uwa masu albarka ya ku waɗannan fuskoki masu daraja da kima ya ku waɗannan zukata wanda muke kyautata wa zato cewa ta miƙa wa Allah wuya kuma ta miƙa wa da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wa wuya hakika a wannan shekara da kuma wannan mawqifi da muke ciki da wannan bigire da muke ciki muna da saƙonni guda biyar masu muhimmanci wanda waɗannan saƙonni su ne tushen rayuwa su ne tushen addini su ne tushen zamantakewa su ne tushe na ainihin wato tabbatuwar ɗan adam a matsayinsa a nan duniya da kuma matsayinsa a lahira waɗannan saƙonni su ne saƙonnin da annabawa suka zo domin su karantar da al'umma su nuna musu su nusar da su hakika Allah maɗaukakin sarki ya turo mu wannan duniya ba don mu shantake mu ainihin wato rafarbashe mu ratattake a duniya mu yi abin da ga dama ba a'a ya turo mu ne saboda wani akwai asamin a kanmu. akwai wani babban asamin a kanmu wanda dole sai mun kula da waɗannan asamin ɗin? sannan Allah maɗaukacin sarki zai saurare mu sako na farko a gurguje sako na farko shine sako na bautawa Allah shi kaɗai kada a haɗa shi da kowa a cikin ainihin wato bauta Allah madaukakin sarki ya faɗa mana a cikin suratul nisa aya ta 48 ita, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman mubina Allah madaukakin sarki baya gafartawa idan aka yi masa shirka amma idan mutum ya je da wani sabo wanda ba ba shirka ba idan Allah ya ga dama zai gafarta masa wanda yayi wa Allah shirka hakika ya kirkiro wani mummunan sako wanda ba zai share tsakaninsu da ubangiji ba a cikin dai suratul nisa'i din aya ta 116 Allah ta inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi lalle Allah madaukakin sarki baya yafewa idan aka yi masa shirka wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha amma yakan gafarta abinda aka koma bayan haka sai ce wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida wanda yawa Allah shirka hakika ya bata bata wanda yake mai nisa har ilau dai a cikin suratu ghafir aya ta goma sha biyu Allah madaukakin sarki ce zalikum bi annahu idza du'iya Allah wahdahu kafartum haka al'amarin yake idan an kira sunan Allah sai mutane su kafirce wa in yushrak bihi tu'minu idan aka shirka da Allah ku sai kaga mutane sun amince sun yi imani sun sakankance sun barar da ba su da wata matsala Allah ya ce fal hukmu lillahi al-aliyyil kabir lalle hukunci ko yana gurin Allah al-ali wanda yake madaukaki al-kabir wanda yake mai girma ma'ana Allah zai hukunta waɗanda suka yi masa shirka a gobe kiyama hakika wannan babbar masifa da wannan babban bala'i da wannan tashin hankali na shirka mutane da yawa sun fada cikin sa tun daga ƴan kasuwa da wasu daga cikin ƴan siyasa da wasu daga cikin ƴan kasuwa matan aure masu neman aure masu neman jari masu neman mafita sun watsar da Allah subhanahu wa ta'ala sun jefar da da'awar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sun koma suna neman biyan bukata a gurin wasu ƙarfi da gurin wasu mutane wanda tuni Allah maɗaukacin sarki ya la'ance su tuni Allah maɗaukacin sarki ya watsar da su tuni Allah maɗaukacin sarki ba ruwansa da su wannan ba ƙaramin tashin hankali ba ne ka sani ko da buƙatar ka ta biya ko da abin da kake so ka samu tabbataccen al'amari ne ta yi mummunar asara yayin da ka gamu ga Allah ko ka gamu da Allah kana mai masa shirka kana mai haɗa shi da wani cikin bauta duk abin da za ka nema ka neme shi a gurin Allah subhanahu wataala duk abin da ka so ka so shi a gurin Allah duk abin da zaka samu ka samu ta hanyar Allah da hanyar da awar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to idan wannan ta faru da izinin Allah ka yi rabo kuma ka jefa ka taɓe. wannan ba karamin sako bane ga duk mutum mai hankali cewa ba zai taɓa yiwuwa ya rayuwa mai kyau a lahira ba sai ya je wa Allah da tauhidi sai ya je wa Allah da kaɗaitaka sai ya je na bauta wa Allah shi kadai ba tare da ya haɗa shi da kowa a cikin bauta ba lalle duk abin da muka taka duk abin da muka samu duk abin da muka more duk abin da muka ji daɗi duk abin da muka ainihin wato amfana da shi a wannan duniya matukar mun je gaban Allah da shirka mun je gaban Allah da sabo na shirka wallahi tallahi mun yi asara don haka mazaje mu ji tsoron Allah mata ku ji tsoron Allah yara ku ji tsoron Allah ƙanana da manya shugabanni kowa ya nema a gurin Allah kada ya nema a gurin wani kowa ya ta Allah cikin bauta kada ya tarayya da shi da wani wannan ba karamin sako bane da ni da ko Allah ba mu ikon aiki da shi sako na biyu daga cikin manya-manyan sakonnin da suka shafi wannan lokaci da muke ciki shine darasi muka samu wa'azi muka samu daga abin da ya shafi lokaci yaushe ake cewa Ramadan zai zo yaushe ake cewa saura wata kaza yaushe ake cewa saura sati kaza yaushe ake cewa ana tsammanin ganin wata yaushe aka ce an ga wata yaushe aka ce ɗaya ga watan Ramadan yau ga mu muna ɗaya ga watan Shawwal fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa ila Allahil mustaka wa ilaihi tukulan lokacin muna tafiya muna murna kwanakin muna karewa Allah yana cewa kalla lamma qabi ma amara a'a faɗan adam ka hankali Abinda aka aka ɗeba maka kada ya ƙare abinda aka saka ka kuma baka riga ka yi shi ba lalle wannan ba karamar asara ba ce asarar lokaci Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana yace wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa Aminu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr hakika ɗan adam yana cikin asara bayan Allah ya yi rantsuwa da lokaci malamai da dama sun tafi a kan cewa asara da ɗan adam ke da Allah ke nufi a cikin wannan aya ita ce asara ta lokaci ɗan adam yana bari lokacin na tafiya ba tare da ya bauta wa Allah ba ba tare da yayi abin da Allah zai taimake shi ba ba tare da yayi abin da zai amfani shi duniya da lahira ba hakika ko da dai muna cikin murna da farin ciki na halartar mu wannan shekara da azumuntar wannan shekara cikin lafiya ko a lokaci guda kuma muna cikin takaici muna cikin ɓacin rai game da ainihin wato wucewar lokacinmu musamman ga waɗanda ba su amfana da wannan ainihin wato lokaci ba hadisi ya tabbata daga Abdullahi ɗan Abbas Allah ya haɗa mu da shi a jannatul firdausi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake cewa igtanim khamsan qabla khamsin karibata abubuwa guda biyar kafin abubuwa guda biyar su same ka na farko ya ce ba shababaka qabla haramika karibata ka kafin tsufa duk wani matashi duk wani saurayi duk wata budurwa duk wani wanda yake kasa da shekara arba'in wallahi wannan maganar tana wajjuhuwa ne zuwa gare shi tana fuskantuwa ne zuwa gare shi ina matasan mu yan kwallo ina yan mata masu tiktok ina yan mata masu hawa 2go? ina masu bada lokacinsu a social media ina waɗanda suke ayyukan asha da Allah waje rai? ba sa kulawa da lokacin wajen karatun addini da karatun boko da karatun da zai amfanar da su da sana'o'i mun bar 'ya'yan waɗanda ba mu ba suna ta wuce mu suna ta samun maki a wannan rayuwa suna ta samun matsayi suna ta samun al'amura suna saituwa musu kullum mu kenan a cikin kuka da tashin hankali saboda ba ma amfani da damar da Allah ya bamu wannan ko shakka babu asara ce ba yar kankanuwa ba dan haka yace lalle ka ribatu wannan kafin wannan ya same ka abu na biyu wasihataka kabla sakamika, ka ribaci lafiyar ka kafin rahin lafiya abu na uku wa gina ka kabla faqri ka ribaci ainihin wato wadatar ka kafin rashin wadata abu na hudu wa faraga ka tsabla shugulika ka ainihin wato yanayi da faraga kafin shugulgula su zo su ma yawa da kana iya zama kai karatun alqur'ani yanzu abubuwa sun ma ka tutu ka rasa inda ka sa kanka baka iya zama kai karatun alkur'ani da kana tashi da daddare kai sallar nafila yanzu abubuwa sun yi yawa Za ka dawo a gajiye ka zo ka kwanta ka tashi asubar ma sai da kyar za ka same ta saboda me saboda shugulgulan rayuwa sun ma yawa to kafin wannan lokaci ka ribatu wannan lokaci wa hayataka qabla mautik annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ka ribatu rayuwarka ka tokan kafin ainihin wato mutuwa ta zo ta same ka ya tabbata daga abdullahi dan mas'ud akan wannan bigire har ilau annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tazalu qabla qabla ajma ibnu adam hatta yus'ala an khamsin dan adam gabarsa ba za ta gushe ba daga bakin kabari sai an tambaye shi abubuwa guda biyar manzon Allah ya lissafa waɗannan abubuwa a gurguje sako na uku a cikin wannan khutba ta mai albarka shine sako game da tarbiyyar yara da tarbiyyar matasa hakika yau mun wayi gari yaran mu ba su da tarbiyya kan matan mu ba su da tarbiyya waɗan matasan mu ba su da tarbiyya kafi kan titi kafi gidan rawa kafi gidan tasu kafi gidan biki kafi gidan balle kafi gidan suna ka fi gidaje da yawa wanda ake bukukuwa ka je ka ga yadda 'yan matanmu suke yin rawa kamar Allah ne ya aiko da ayar rawa suna rera waƙoƙi kamar Allah ne ya aiko da ayoyin waƙoƙi Allah ko ya ce wa ma ku sha’ira, wa ma yanbaghi lahu waƙa bata dace da annabi ba duk abin da bai dace da annabi ba bai dace ga mabiyansa ba rawa bata dace ga manzon Allah ba duk abin bai dace da manzon Allah ba bai dace ga mabiyansa ba wa ma allamnahu shera wa ma yanbaghi lahu Allah ya ce bamu koyi da shi waka ba kuma waƙa ba ta dace da shi ba wa shu'ara'u yattabi'uhumul ghawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun Allah madaukakin sarki yace mawaka yan rawa yan tiktok masu tita rawa suna kada jikinsu daga cikin yan mata daga cikin samari masu bayyana kan a social media Allah ya ce batattu lalatattu su ne suke biyo irin waɗannan wa tabi humul ga'ud Allah ya ce alam tara annahum fi kulli wadin yahimun baka ganin su ne cikin kowanne kwari afkawa suke yi cikin kowace yanayi ba sa kiyaye dokar Allah ba sa kiyaye dokar manzon Allah ba sa kiyaye tsaraici tarbiyya ta lalace yara sun zama barayi masu sace-sace yanzu kana ganin matasa suna wucewa da daddare hankalinka a tashi kana kofar gida kana tunanin kar ko masu tsallaka gida ne ko masu yin sata ko masu kwatan waya ko masu saran mutane ko wani a makamantan haka ku sani Allah ya ɗora muku haƙƙi na tarbiyyar ƴaƴa ko anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hidara alaiha mala'ikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun wannan haƙƙi ne akan iyaye su kula da shiga da fita da kwanciya da tashi da kaiwa da komowar ƴaƴansu domin Allah maɗaukakin sarki zai tambaye su kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi war rajulu fi baitihi ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi annabi yace dukkan ku masu kiwo ne Allah zai tambaye ku game da kiwon da ya baku namiji a cikin gida game da ƴaƴansa game da matansa game da duk wanda haƙƙin su ke rataya wuyan shi Allah sai ya tambaye ki waɗannan haƙoƙi ya aka ya sauke su ya aka yi tarbiyyar yaya wanne ilimi aka ba su wanne karatu wanne tarbiyya wanne jan hankali wanne fada wanne irin mataki ka ɗauka ta yadda za ka samu uzuri a gaban Allah wallahi in ba ka ɗau mataki ba ka jira tambayoyi a gaban Allah Saƙo na hudu a gurguje saƙo game da abin da ya shafi wannan ƙasa tamu da abin da muke ciki hakika muna cikin farin ciki na yau sallah amma muna bakin ciki na zubar da zinanan ‘yan uwanmu da ake yi, da kashe bayin Allah a yankin Zamfara, a yankin Katsina, a yankin Sokoto, a yankin birnin Kebbi, a yankin Naija, a yankin Kaduna, a wani bangare na Kano, a wani bangare na kaza, ana kashe bayin Allah, ana zubar da su Allah maɗaukacin sarki ya ja kunnan mu cewa duk wanda ya kashe ko da ƙwaya ɗaya to kamar ya kashe duniya ne gaba daya min ajli zalik katabna ala bani isra'il annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا nasa jami'a. abin mamaki da takaici zaka ga shugabanninmu ba wannan ce damuwar su ba ba matsalar su bane ya ake kashe mutane ba matsalar su bane an kona mutane ana saura kwana uku sallah ko kwana hudu sallah a garin Maiduguri ana cikin hada-hadar hidin dumu na saye-sayen kayayyakin sallah da sauran al'amura bom ya tahi ya tarwatsa mutane akalla sama da mutum talatin zuwa arba'in suka mutu bayan Allah aka yi pieces ɗin namansu na ga gwamna zulum hankalinsa a tashe yana cewa mun fara samun saukin wannan matsala amma yanzu ga mun dawo cikinta dumu-dumu da ma ku taya ma addu'a Allah ya yayi mana wannan masifa ka tafi zamfara abin da za ka gani kenan ka tafi kyabbi abin da za ka gani kenan ka hau midiya abin da za ka gani kenan rayukan bayan Allah ana kashe su ana rabarbashe naman su kai ka naman dabbobin da Allah ya halatta a ci naman su ne hakika hakki ne akan shugabanni wallahi duk mutum ɗaya da aka salwantar da rayinsa duk mutum ɗaya da aka salwantar da dukiyarsa duk mutum ɗaya da aka salwantar da mutuncinsa duk matar da aka keta alfarmarta wallahi sai Allah ya tambayi waɗannan shugabanni game da wannan Allah ya ce li ilaji quraish ila fihim rihlat ash-shita'i was-sayf falyabudu rabba hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf hakika cire mutane daga talauci na yunwa da cire mutane daga bala'in tsoro wajibi ne akan shugabanni dole gida ta mai in ki ta sha masa dole ne ai wannan ba muna bara bane ba muna roƙo ne, haƙƙinmu ne a kiyaye rayukanmu a kiyaye alfarmarmu a kiyaye mutuncinmu ɗaya daga cikin malamai ya kawo ya khams cewa wajibi ne a kan shugabanni duk shugaban da bai kiyaye al'ummarsa waɗannan abubuwan guda biyar ba Allah sai ya babbaka shi a ranar tashin alkiyama da gaskiya akwai kiyaye rai akwai kiyaye addini akwai kiyaye mutunci akwai kiyaye dukiya akwai kiyaye hankali ka duba a ga yadda ake kama motoci da ainihin wato luxurious da jiragen ruwa makare da kayayyakin maye da kayayyakin kwaya ana shigo da su ƙasa ana gurɓata hankalin bayan Allah ka duba ka ga yadda 'yan bandit da kidnappers suke amfani da buguwa da suke yi hankalinsu ya gushe su ci mutuncin wanda suka ga dama su kashe wanda suka ga dama ko shakka babu akwai tashin hankali game da wannan muna kira da babban murya da shugaban ƙasa da gwamnoni da 'yan majalisa da kuma duk waɗanda suke ministoci da dukkanin kabinan na gwamnatin tarayya da ku ji tsoron Allah ku sani Allah zai tambaye ku game da rayukanmu Allah zai tambaye ku game da yunwa da wasu bayin Allah suke ciki Allah zai tambaye ku game da duk wani hali da ɗan Najeriya yake ciki game da halin da ya kamata a ce an ɗauki mataki wajen kawo tsaro amma muna cikin murna a lokaci guda ko muna cikin takaici da bakin ciki a yanzu nan akwai wanda suna cikin jeji a yanzu nan akwai wanda yana can yana kuka a yanzu nan akwai wanda ana na ana ta dukan shi a yanzu nan akwai wanda an harbe shi a yanzu zai tafi lahira a yau din nan ranar sallah a yau kuma wani zai bar duniya saboda zaluncin wasu azzalumai saboda muguntar wasu mugaye saboda rashin mutunci wasu marasa mutunci ku ji tsoron Allah ku kare rayuka ku kare mutuncin mutane ku kare dukiyoyinsu ku kare mutuntunsu da alfarmarsu Allah zai kare ku Allah zai taimake ku Allah zai biya muku bukatun ku na alkhairi duniya da lahira amma wallahi in ba ku yi wannan ba Allah madaukakin sarki ba zai saurare ku ba sako na biyar na ƙarshe shine mu ji tsoron Allah ga baki ɗaya. ya ayyuhan nasu taqu rabbakum إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل Wata أما أرضات وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد دني دكي كم بيه وشوالوني الظالمين والله قوتنا كان تلزني كي in baka ji tsoron Allah ba kai ma Allah ba zai barka ba wallahi komai lalacewarka in ka zama mugu, ka zama azzalimi kika zama munguwa kika zama azzaluma kika zama mara mutunci wallahi babu ruwan Allah da talautinka babu ruwan Allah da talautina babu ruwan Allah da ba ni da shi babu ruwan Allah da ba shi da shi domin wasu suna kafa hujja da cewa su kananan mutane ne don haka duk abin da suka yi na rashin albarka Allah ba zai tuhume su ba wallahi ba haka abin yake ba wallahi ba haka abin yake ba kada zaluncin manya da rashin mutuncin manya da rashin albarkar manya da kuzge mu zuwa ga aikata abin da ba daidai ba da tunanin cewa ai mu kananan mutane ne ba mu da komai don haka za mu iya yi mu sha kwana Allah bai saurare mu ba ko kuma Allah bai tunkare mu ba wallahi ba zai yiwu ba da haka kowa ya ji tsoron ya ji tsoron Allah wal tanzu nafsu ma qaddamat li ghadin wattaqullah inna Allah khabirun bima ta'malun Allah ce kowace rai ta duba me za ta aikata dan gobe kiyamata wattaqullah Allah ce mu ji tsoron Allah lalle Allah zai ba mu labari game da ayyukan mu da wannan muke kira ga mu dage da addu'o'i har yanzu ba mu yi abin da Allah ba zai saurare mu ba har yanzu ba mu tambaɗe karmaɗe wadda Allah ba zai ji kanmu ba har yanzu ba mu kasance kafirai wanda Allah baya sauraron su ba lahu da'watul wallazi na tad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi shay'in illa kabasit kaffayhi ila al-ma'i liyabluga fahu wama huwa bibalighi wama du'a'ul kafirin illa fi balal. Allah bai sanya mu cikin kafirai ba ballantana addu'ar mu ta zama to cikin bata har yanzu Allah madaukakin sarki yana karsa addu'a wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin lalle Allah madaukakin sarki ya ce mu kira shi zai amsa masa zai amsa mana wanda ma suke girman kai game da yin addu'a Allah ya ce za su shiga cikin wata jahannama suna kaskantattu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ina cewa ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijaba ku roki Allah kuna masu kan cewa Allah ya karba ya Allah muna roƙonka da dukkanin sunayenka masu sarki, da dukkanin ka madaukaka Allah madaukakin sarki ka zaunar da mu lafiya a wannan ƙasa ya Allah ka kawo mana ɗauki ya Allah ka agaje mu ya Allah ka shiri matasanmu ya Allah ka shiri ‘yan matanmu ya Allah, ka sa albarka a rayuwarmu ya Allah, ka sa albarka a cikin rayuwarmu da gidajenmu da matanmu da 'ya'yanmu ya Allah da muke nema na alkhairi Allah ka haɗa mu da shi da ke bin mu na sharri Allah ka yi mana maganin sa Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka sa aljanna ka zama komar mu Allah ka haramta wutacin naman jikinmu Allah ka ji dan iyayenmu ka haɗa mu da su a jannatul firdausi ya Allah muna roƙonka aljanna ala wata take madaukakiya Allahumma adkhilna aljanna Allahumma inna nas'aluka aljanna وما قرب إليها من wa amal. ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ta تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا الله من روقانك ينقوم مسلمين دكي غازة ينقوم مسلمين دكي ينكن قبل ستكيا ينقوم مسلمين da Falasɗinawa, ‘yan goma musulmi, da waɗanda Isra’ila take harasu da Amerika, Allah ka taimake su, ya Allah, Allah ka keɓe waɗannan bayi naka, ya Allah, Allah ka gare da su kusa su ka ba su ikon gyarawa, ya Allah, Allah ka ɗora su akan sunnar manzan Allah ka ɗora su akan tauhidi na gaskiya Allah ka ganar da su cewa wannan na daga cikin bala'in kaucewa Allah idan mutane suka kaucewa Allah Allah zai ɗanɗana musu mugunyar azaba Allah ka ganar da al'ummar mu wannan Allah ka ɗora mu akan daidai Allah ka ɗora mu akan daidai Allah ka shirye mu Allah ka dammara kafiran Yahudu ka dammara kafiran Amerika ka dammara waɗanda suke ba su da albarka a cikin rayuwa ya Allah kafin mu gama wannan sallah waɗannan bayin Allah na wannan masallaci suna roƙo game da abin da ya shafi imbata da abin da ya shafi sola wanda ana buƙatar a bada gudunmawa da aka yi hizba a yanzu za su nemi gudunmawa kuma duk wanda ya ji wannan kira ko a yanzu ko nan gaba muna buƙatar ya kawo ɗauki domin samar da haske da kuma wuta tabbatacciya a wannan masallaci Allah ka ba mu ikon taimakawa Allah ka ƙara wa limamin wannan masallaci lafiya malam murtala sala kaugama da shi da waɗanda suke taimaka masa cikin na'ibai da sauran waɗanda suke yan kwamitin masallaci muna addu'a Allah ka musu albarka Allah ka biya musu bukatunsu na alkhairi yan agajinmu da yan hizbar mu da wanda suka zo wannan guri duka muna addu'a Allah mai da kowa gida lafiya Allah ka sa mi bikin sallah lafiya Allah ka sa mi bikin sallah lafiya Allah ka tsare mana rayukan mu ka tsare mana mutuncin mu ka tsare mana 'ya'yanmu, mu ka tsare mana imanin mu ka sa aljanna da zama komar mu ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها anta waliyuha wa mawlaha ya rabbal alamin